وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيومنا شدة قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبودة دبودة دا أربعين دا أكو شيني كما بقي قوة هدو ميلادية دبودة دا أشرين دا بي في قبرة كراتمنا تفسير القرآن من جرمة من أسكن تفسير سورة النساء za mu tashi da yaddar Allah da amincewarsa aya ta 56 innal ladina kafaru fatan mu dai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah أعوذ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نارا كلما نضجت أرسلناه

saufa nuslihim nara da sannu za mu shigar da su wata wuta kullama na juluduhum duk lokacin da fatunsu suka ƙone baddallahum juludan ghairaha sai mu canza musu wasu fatin liya zoƙul azab domin su ɗanɗana azaba inna allaha kana azizan hakima haƙiƙa allah ya kasance mabuwayi ga garbadau hakiman mai hikima gwani a cikin mulkinsa na amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari sanu da jannatin da sannu za mu shigar da su aljannatai tajiri min tahtiyal anharu wanda ƙoramu suke gudana ta karkashin su khalidina fiha abada suna masu dawama a cikin ta har abada lahum fiha azwajun mutahhara suna da mataye tsarkaka a cikinta da nudkiluhum zillan dalila kuma za mu shigar da su inuwa mayar waciya wacce ba ta karewa bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cewa faminhum man amana bi wa minhum man sadda'an daga cikin su akwai wanda suka yi imani ko dai da shi annabi Ibrahim din da kuma da suka kafirce masa ko kuma a'a akwai wanda suka yi imani da manzan Allah wasu kuma sun kafirce masa Allah ya ce masu wannan laifin wa kafa bi jahannama sa'ira ya ishe su jahannama ta zama ita ce abin kokona su wacce Allah ta'ala zai kona su da ita saboda wa Allah da kan kangare masa da saba wa littafin Allah da kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin subhanahu wa ta'ala kuma sai ce innal ladina kafaru haqiqa su dai din wanda suka kafirta suka kafirce bi na suka kafirce wa ayoyinmu sawfa nuslihin nara Allah ta lace da sannu za mu shigar da su wata wuta an kawo nara ɗin na kira don a nuna ma irin girman wannan wuta ɗin. wuta ce ta musiba wuta ce ta bala'i kamar a anan ubangiji subhanahu ta'ala yana ba da labarin irin wutar da zai ƙona kafirai da ita wanda suke toshe mutane ga barin ayoyin Allah da hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin sakamakon da Allah zai musu shine Allah zai shigar da su wata wuta ta musamman a cikin wuta din kuma kullama da juluduhum duk lokacin da fatar su ta kone baddallahu juludan ghayraha Allah yace sai mu canja musu wata fatar wanda ba wannan ba wannan ke nuna ma cewa kenan radadi da azaba asali daga fata ake jin sa sai ba ta sako zuwa garan mutum shi idan aka yi musu azaba din idan fatar ta kone tunda a cikin wuta ba za su mutu ba yan wuta wanda za su dawoma a wuta su ne Allah yake cewa la ya mutu fiha wala ya haya duk wanda aka ce la ya mutu fiha wala ya haya to bai ta fita daga wuta ba amma wanda za su fita daga wutan muminai ai wannan suna mutuwa amma za su zamo gawayi za a jefa su a ma'ul haya sannan kuma Allah ya ƙara raya shi to tunda azaba za a yi ta musu titir to duk lokacin da fatar su ta ƙone to kuma sai Allah ya canja musu wata fata inda su ɗanɗana azaba anan kuma malamai suka ce kamar ibn ashur yace anan a nan ubangiji subhanahu wataala ba zalunci yayi ba dan wani zai iya cewa to ai fatar da ta laifin ai ta kone ya kuma za a gini wata fatar kuma ya mata azaba suka ce wannan ba haka yake ba domin ita fatar da Allah ta'ala zai ƙara samar da ita wata zai ƙara samun musu da ita ai tushenta shine waccan asalin fatar daidai yake da ɗan adam yanzu dukkaninmu nan za mu mutu kuma Allah ta zai ƙara tashi kaga mu da muka mutum wasu Allah wani gangar jikin Allah zai ta ya sa ko namu gangar jikin Allah zai ƙara tashi namu gangar jikin Allah zai ƙara tashi shi sa ma kowanne daga gare mu idan ya mutu akwai akwai wani kashi a jikinsa da ake ce masa ajabu zanab wanda wannan kashin kasa ba ta cinye shi wanda shi ne Allah tara zai karata da kowa to kaga ba wasu mu bane za a tasa a sa musu rayukan mu dan idan ya zama ka sai ya zama Allah ya halicci wasu mutane Ya yi musu azaba ba tare da sun masa laifi ba a'a mu din ne dai Allah ta'ala zai karata shi mu wasu Allah ta'ala ya ɗanɗana musu nima Allah ya sa muna ciki wanda kuma suka kafirce wa ayoyin Allah suka kangare manzannin Allah su kuma Allah ta ya musu azaba to haka wajen canja fatu din ma ita fatar da za a canja wa mutum reshe ne na tushen waccan fatar wacce ta ƙone a asali to sai Allah ya canja musu don su ɗanɗana azaba haka za a ta musu fikir wannan kuma shine daidai da irin laifin da suke wa Allah tunda sun kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala irin laifin da suke wa Allah da hanyar kangare masa da kangare manzanninsa laifi ne wanda suke ta maimaita shi sun yi yau sun yi gobe to shi ma sai ake musu irin wannan azaba din jaza'an wifaqa saboda ƙaira nan ta aljaza'u min jinsil amali ma'ana irin yadda suka dinga maimaita laifin to su ma sai Allah ta'ala ya ta maimaita musu azaba isa Allah yake zai musu haka ne li yaduqul azab dan su dandana azaba Allah ta'ala ce inna Allah kana azizan haqiqa Allah ya kasance mabuwayi ne ga garabadau ma'ana duk wanda Allah ya ga damar kamawa ya ga dama yi masa azaba Allah da cikakken karfin da zai masa wannan azaba din yana da buwaya da karfi da mulkin da babu wanda ya isa hana Allah ya nufin yi masa azaba sannan kuma hakima kuma Allah gwani ne yana ya komai inda ya dace subhanahu wataala kenan a cikin umarnin umartan Allah da hana-hanan Allah subhanahu wataala akwai cikakkiyar hikima shi yasa zaka samu duk umarnin Allah da hana-hanansa akwai cikakkiyar masalaha ga bayin Allah din subhanahu wataala duk abin da zaka ga Allah ya umarni da shi to ko dai zama baki ɗayan abin alkhairi ne ko mafi rinjayen abin alkhairi ne kamar yadda dukkanin abin da Allah ta'ala zai haramta ko dai ya zama dukkan abin nan sharri ne ko ya zama mafi yawan abin sharri ne kaga akwai cikakke hikima kenan a wajen umarce-umarcen Allah da hana-hanan Allah wannan to shine irin sakamakon da Allah zai wanda sai kafirce ayoyinsa sai Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihati amma wanda suka yi imani imani na gaskiya imani da Allah da manzan Allah imani na gaskiya wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na gari domin wayannan abun guda biyu dole su an hada su imani da kuma ayyuka na gari dan abin da ke gazgata imanin bawa ne tsaye wasu wajen yi wa Allah da'a da mutum zai ce yayi imani da Allah yayi imani da manzan Allah amma kwata kwata duk wani aiki na ra'a ya ce ba zai ba kaga wannan imanin sa imanin ƙarya ne shi yasa duk inda ubangiji ta'ala zai magana aljanna bayan yi magana imani sai magana ayyuka na gari yanan aljanna ba a samun ta bayan an yi imani kuma sai an yi aiki innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la an anha hiwala to haka anan ma Allah cewa ya wallazina amanu wa amilus salihati haƙiƙa wanda suka yi imani imani na gaskiya imani da Allah da manzon Allah wa amilus salihati kuma suka aikata nagartattun ayyuka ayyuka nagari in aka ce aiki nagari shine aikin da mutum yayi wanda ya zo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun kaga man aslama wajhahu lillahi kaga wanda ya tsaya kan tauhidi kenan wa huwa muhsinun a ayyukansa kuma yana mai kyautatawa ma'ana ayyukansa yana koyi ne da manzon Allah haka aiki baya zama aiki nagari sai ya zama na aikin nan an yi dan Allah kuma ya zama koyarwa ce ta annabi alaihi salatu wassalam to wanda suka yi irin wannan Allah ya ce sanadukilum jannatin tajri da sanin za mu shigar da su wasu aljannatai wasu gonaki da lambuna ta jarimin tatiyar anharu wanda ƙoramu suke gudana a karkashin su yana cin abin da zai baka kai abin da yake bai ido kyawu yake bada sha'awa ka je ka samu gonaki da lambuna ga kuma ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashin haka ubangiji ala ya tsara ginin aljanna dan ta zamo mai daɗi ga masu zamanta ta zamo abin jin daɗi a bar kallo na jin daɗi haka Allah ya mutu da faɗin tarjefanta da girmanta akwai ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashinta sannan daga cikin abu mafi daɗi mafi girman daɗi a cikin al'amarin aljanna shine abin da Allah ya faɗa na gaba khalidi ne fiha abadan kuma suna da dawoma a cikin ta har abada duk wanda ubangiji ta'ala ya yi masa falala da nima da shiga aljanna to ya gama dacewa babu ran da Allah zai fushi da shi ba a shiga aljanna ce an fita an dawo ta ba a yin wannan yasa Allah ta'ala ce fa man zuha anin nari wa urkila aljannata faqad faz duk wanda ka tsayar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna Allah ya ce wannan ya rabuta shi sa a waccan ayar Allah ce la yabuna anha tiwala ba sa neman canji musamman Allah ya taimaki mu mutum ya shi aljannar firdausi to baya neman canji zaka aljanna ba a shiga aljanna a dawo baya sai dai a ƙara samun daraja a cikin aljanna za ga wuta daraja ce ita kuma a afwan aljanna daraja ce ita kuma wuta darakat ita wuta ƙasa take ƙasa take shi sa Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wanda ya fi girman laifi ƙasa yake ƙare ita kuma aljanna wanda ya fi daraja sama yake ƙare shi sa kakan samu mutum a cikin aljanna yana wannan aljannar kuma yi ta ya ƙara ƙara masa daraja ya ƙara sama kamar yadda ya zo a hadisin da imamu tirmidhi zai fitar da shi hadisin hadisin abdullahi bin amr bin al Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ce mutum mutum mutum zai zama yana cikin aljanna kawai sai ga yi ta ya ƙara darajarsa sai ce ya ubangiji daga ina na samu wannan sai ya ce daga addu'a ɗanka yana duniya da yake yi maka ta Allah ya ƙara mutum daraja sa addu'a ta ‘ya'ya ga iyayensu wannan ko shakka babu yana taimakawa mamaci a bayan ya mutu ya koma zuwa ga Allah to ga Allah ce khalidi ne fiya abadan suna masu dawwama cikin ta har abada sannan banda wannan kuma lahun fiha azwajun mutahharatun ma'ana kuma a gare su suna da wasu mata mutsaharatun tsarkaka ko mutsaharatun ababen tsarkakewa abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda ya ce mutsaharatun minal akbari wal ala ababen tsarkakewa daga kazanta da duk wani abu wanda yake da tuko abin da yake cutarwa wannan shine qaulun aba shine qaulun bahak shine qaulun ibrahim an nahai haka nan shine qaulun ah, al-hasan al-basri shine qaulun ah, ah, atiya shine qaulun suddi mujahid yace mu min al Bauli wal haidi wan nukam wal bidai wal mani wal walad ababan tsarkakewa daga bauli da jinin al'ada da majina da kaki da mani da mada domin a lokacin da mace ta haifaɗa ai akwai ƙazanta tare da ita to matan aljanna da Allah ya tsarkake su daga wannan katada yace mutaharatun min al'adha wal ma'asami ko wal ma'asami wala haidun wala khalfin yace ababan tsarkakewa daga kazanta da ma duk wani aiki na laifi kuma ababan tsarkakewa ne daga ne daga al'ada wannan duk fasarar sai ka hada ta dukkan su Allah ya tsarkake shi daga wannan abuwa ba hamami ba wari ba ɗoyin baki ba warin hammata ba bayan gari ba boli ba gumi mai wari babu al'ada babu maniyi babu haihuwa tsarkakakku ne kawai isa Allah ce musu tsarki tsarki'in wasu irin mata ne wanda ba su ma taɓa ganin wani miji ba sai mijinsu ka zan ku a nan duniya ba za ka sami irin wannan matar ba a wani gurin Allah ce musu ƙasiratun atraf suna takaituwa ne da mazajen su sannan mazajen nasu ma ba sa ganin wasu mata sai su a atrab kuma tsarekun juna ne haka ubangi ta ya tattale su a cikin aljanna babu tsufa ba mutuwa kuma anan ibnu ashur ce an ambaci abubuwa guda biyu Allah yace lahum fiha azwajun mutahhara kaga an ambaci mata sai kuma Allah yace wa nudkhiluhum zillan balila kuma za mu shigar da su wata inuwa balilan inuwar da take ainihin mayar waciya wacce kuma ba ta karewa inuwar da da mutum zai tabinta ba zai iya ganin ƙarshen ta ba suka ce a nan an ambaci abubuwa guda biyu wanda su ne ababen da ɗan adam ya fi sha'awarsu suka birge shi a rayuwarsa abu na farko jannatin ta jarimin tatiyar anhar yana baiwa dan adam musamman waɗanda alqur'ani yake magana da su a lokacin suna rayi larabawa yana cin abin da yake burge su yake ba su sha'awa na jin daɗi shine mutum ya ganshi a cikin lambuna ga kuma ƙoramu suna gudana abu na biyu kuma shine mutum ya zama da kyawawan mataye to sai Allah ta'ala ya ambaci wannan abubuwan guda biyu tare cewa aljanna duk abin da dan adam yake nema in dai Allah ya bashi aljanna to sai Allah ya bashi kai dai ne ma Allah ya baka aljanna yasa manzo Allah ya ji wani yana roƙon aljanna Allah ka bani aljanna da gidajenta da matayenta da waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ka ka ka ka ka zafafa ko ka tsawaita ko kamar qala rasul manzo Allah ce kai dai ka roƙi Allah ya baka aljanna dan in Allah ya baka aljanna duk wancan abubuwan ai suna cikin aljanna fiha ma la ayru ra'at wala udhun sami'at wala ka, ala bali ahadin manzo Allah cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai ma taba darsuwa a zuciyar wani ba ka ba abin da mutum zai nema aljanna bai same shi bi shi kama sai ka ambaci wayannan abubuwan guda biyu saboda su ne mafi birgewar wayanda alqur'ani yake magana da su a lokacin to kuma sannan za a shiga da su inuwoyi a nan cewa dillan balila ka dubi shi ainihin mausuf din sai ka yi istiƙaƙin sifa din daga mausuf din ita sifa din sai ka tsago ta daga abin siffantawa din ka aka ce billan inuwa ka ita ka siffanta sai ka ce balila da ka ita siffa sai ka tsago ta daga abin siffantawa don me don a nuna ma girman inuwar da kuma kayan inuwar kuma cewa za a shigar da su inuwa duk inda aka ce inuwa kenan akwai me akwai duhu ko akwai haske a'a idan aka ce guri da inuwa asali gurin duhu ne kenan ko haske ne haske ne idan duhu ne inuwar me za a yi kenan asali gurin haske ne ka je ka ga guri mai haske hasken kuma sai ka cakuɗa shi da inuwoyi kai ko shakka babu ka wannan gurin akwai ban ƙaye tare da shi to ka sai Allah ya gina aljanna a haka kuma sanne zama inuwa din inuwa ce wacce ba ta karewa to ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wannan ayar bayan wancan suka ce saboda me suka ce lil muqabala domin a baya maganar su aka fara yi maganar kafirai wanda suka kafirce wa ayoyin Allah Allah ta'ala zai shigar da su wuta idan kuma fatar ta kone za a canja musu ta fatar don su ɗanɗana azaba to shi kuma Allah ce amma waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan kaga mu'amala an yi magana kafirai sai aka yi magana kuma sakamakon musulmi sakamakon masu imani da Allah da manzan Allah malamai suka ce kuma anan don ubangiji ta ya ƙara bakanta wa su kafirai din shi sa ubangiji ta ya faɗi irin sakamakon da zai yi musulmi ubangiji ta'ala ya sanya muna cin wanda zai biyo aljanna sai Allah ya ce Allah ta ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ku mayar da amanoni zuwa ga masu su wa idza hakamtum bainan nasi idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci inna Allah ni'ma ya'idukum bi haqiqa Allah ma da abin da yake muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira haƙiƙa Allah ta'ala ya kasance mai ji ne basiran kuma mai gani ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani atiullaha wa atiur rasula ku wa Allah ta'ala biyayya kuma ku wa manzan Allah biyayya wa ul amri minkum ku biyayya ga majibinta al'amuranku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya a wani abu farduhu ilallahi war rasuli kuma da shi zuwa ga Allah da manzan Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wannan shi yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shi yafi kyawun makoma ubangi subhanahu wa ta'ala sai kuma yake magana kan abin da ya shafi amana duk da a zahiri za ka ga uwa babu alaƙa tsakanin wannan ayar da ayar da suka baki ta zai iya yi wa ya zama su subhanahu wata'ala ya farar da wani hukuncin ne bayan bayani kan wancan hukunce hukuncin amma kuma ta fuska kuma zai iya wa suna da alaƙa dan a baya Allah ya magana kan ahli kitabi irin abubuwan da suke yi na ainihin shirka da Allah subhanahu ta'ala da kuma toshe mutane gabarin bin hanyoyin manzannin Allah da irin abin da suke yi na ainihin hassada ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ni'imar da Allah ta'ala ya musu wanda ka'ida ta amana ba wannan ne abin da ya kamata su ba da shi shine ubangiji subhanahu ta'ala sai yake bayani yake umartar al'umarsa ko bayansa da su mayar da amanoni zuwa ga masu su wannan cewa amanoni malamin zace ya hada kowace irin amana da Allah ya ce inna Allah ya amurkum Allah ta'ala yana umarta ku an tu'addul amanati kuma yadda amanoni kaga ka shi aka kawo shi da jam'i ila ahliha zuwa ga masu su shi isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da imam muslim ya fitar da shi manzo Allah ya ce al huquqa ila ahliha hatta yuktasu lishatil jalha min lishatil qarna a ran alkiyama Allah ta'ala zai mai da haƙoƙi ga masu su har akuya mai ƙaho da ta soki mara kaho ta mai mata da haƙinta tukuna wannan ayoyin guda biyu ko wannan ayar wannan ayar inna la ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an takumu bil adali wannan ayar da take wannan gabu'un guda biyu wannan shine ko da ubangi ta'ala bai saukar da wata aya a qur'ani ba ko bai saukar da qur'ani ba sai wannan ayar dai abin da ya shafi jagoranci to wannan ta isa wa mutane wannan abubuwan guda biyu su ne abin da dukkanin jagoranci yake bukata wanda in dai a jagoranci za a samu wannan to al'umma za ta zauna lafiya babu matsala tare da ita abu na farko shine mai da amanoni ga masu abu na biyu shine yin adalci a wajen hukunci in aka ce mai da amana ga masu su shine duk wanda yake da wani haƙƙi ya zama an mai masa da haƙƙinsa gurinsa shi sa a nan amana ɗin tana da faɗi ya ƙunshi amanoni tsakanin ubangi ta'ala da bayinsa irin ababen da ubangi ta'ala ya ba mu amana na ma'aikata tsakaninmu da shi ba tare da wani na ganinmu ba to mu ba da su ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce inna arnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa asfaqan minha amma fa dan adam wa hamalaha al insan Allah ce innahu kana zaluman jahula malamai ga ce wannan amanar ana nufin ababai da ubangiji ta'ala ya dora mana na shari'a ayi kaza a bar kaza har ga jikin mu amana ne Allah ta'ala ya bamu to wannan amanar mu mai da ita ga mai ita ma'ana mu cika masa amanoninsa hakanan kuma amana tsakanin shugabanni da mabiyansu domin duk mutumin da ubangi ta halabe shugabanci ya bashi mulki duk abin da yake a karkashin sana al'umma ne amana ce Allah ya bashi ba an bashi bane dan kawai ya ci ya more shi da iyalansa a amana ce Allah ya bashi kuma wajibin sa ne wannan amana ya bada ita da cancanci a bada ita hakanan amana tsakanin mutum da mutum ya baka amana ta dukiya to lalle ka mai mata dukiya sai zuwa gare shi ba kuma iya amana dukiya ba har amana ta magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana gaya maka magana kaga yana waigawa to wannan magana amana ce ya zo ya kira ka wani kaza da kaza yana haka kaga yana haka to ko ba sai ya ce amana ba amana ce dan me yasa yake waige yana gurin kada wani ya ji yanzu amana ce dole ka rike masa wannan amanar idan ka faɗa wani wannan amanar za ka amsa tambaya a gaban Allah rana alkiyama kaga bai kamata ba kenan mutum ya gaya maka wani abu na magana wanda ba baya so wani ya ji kai ma kuma kana da wani amini kai ma sai ka gaya masa amma fa baya so a ji kai kaɗai na gayawa ai kenan ka ci amana shi ma kuma nan shi ma sai ya gaya nasa abokin amma ba a so a ji dan kai abokina ne daga nan sai ya gazance ya haɗu kowa ma ya ji shi haka amana tsakanin abokan zama miji da mata amana dai tsakanin kowa da kowa to banyi ta'ala yana umarni a ba da ita zuwa ga masu ita domin duk amanar da ba a ba da ita ga masu ita ba to mutum ya sani a ranar alkiyama zai ba da wannan amana din ko yana santa ko baya santa sai Allah ta ce wa iza hakamtum bainan nasi idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an taku bil adli to ku yi hukunci da adalci wannan tsakanin mutane ya shiga a mutanen nan makusancinka ne ko manisancinka masoyinka ne ko abokin gabanka ne <clears throat> fajiri ne mutumin ko mai biyayya ne ga Allah namiji ne ko mace ce babba ne ko yaro ne a abin tsakanin babba da yaro ne umarnin da Allah yake shi ne an ta koyi bil adli ku hukunci da adalci haka Allah ya gaya annabin Allah annabi Dawud ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil mi bil adl kai hukunci tsakanin mutane da adalci to wannan shine umarnin da ubanki ala yi wa kowa shi isa Allah ta'ala ya hana mu gaba da iya tana min adalci wala yajrimannakum shananu qaumin ala Allah ta'adilu Allah ce i'dilu huwa aqrabu lit taqwa kada gaba da tsakanin tsakaninku da wani tana ku yin adalci ko da abokin ka ne to amma ka yi masa adalci Allah ta'ala ya ce wannan shi ya fi kusa da tsoron Allah shi ya fi kusa da ke dokokin Allah subhanahu wa ta'ala haka mutum ko da mutum fajiri ne to a wajen hukunci dole a yi masa adalci yana da cikin matsalar da muke samu mu a inda muke rayuwa Allah ya kiyaye duk gaskiyarka bai haɗa ka da wanda ya fika shekaru da wuya ka samu adalci abu ne mai wahalar gaske kuma abin da zai baka mamaki wallahi har gurin malamai aka je ga ba sa adalci ana kawai sai su kalli wancan na da shekaru kai baka da shekaru sai hauka da fada baka ganin babba ne ya za ka kaza tare cewa fa kai aka zalunta wannan ba shi ne tsarin da Allah ya bamu ba alal akalli ka ji wannan janibin ka ji wancan janibin annabi Dawud abin da yake na ya yi hukunci bai je ɗaya janibin ba Allah ta ya zarge shi zaga wannan ya saba a adalci idan za ku hukunci tsakanin mutane an ta koyi bil adli ku yi hukunci ku yi hukunci na adalci ba laifi ba ne bayan an yi hukunci na adalci ɗin in babba da ƙarami ne to a nuna ƙaramin to ya haƙuri ga, ai babba ne ya fi ka shekaru ya fi ka kaza amma ba kawai ya zama shine mai haƙi kuma dan ne masa haƙinsa ba wani lokacin har a wasu haƙoƙi na dukiya sai ga idan da babba da yaro ne to ba a wa yaron adalci kawai sai a ce ya za a yi kawai rabu da shi ba ka gani kaza ne amma ubangiji ta'ala saboda adalin sarki ne Allah ta'ala ba zai haka ba shi yasa duk wani hukunci da aka yi a nan duniya bai adalci ba Allah zai sake shi a ranar alkiyama kakka taɓa da tanwai wani mai hukunci ko alkali ko kaza ko kaza zai ma hukunci a nan duniya kar ka ɗauka an yi ma hukunci ya baka abu wannan abun ba naka ba ya zama naka wallahi ran alƙiyama sai Allah ya saki shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innakum taktasimuna ilayya kuna kawo ƙara na yace wala Allah adukum an yakuna alhana bi hujjatihi min al-akhar ce wata ila ɗayan ku ya fi ɗayan iya tsaye da hujja za ga wani a wajen a wajen shari'a bai da bakin da zai iya yin cikakken bayani zaka yana da gaskiya sai a fi baki to manzo Allah ya ce to ɗayan ku zai iya zama haka sai manzo Allah ya ce to ku sani duk wanda ne yanka maso na haƙi wanda ba haƙin ka ba to na yanka maso ne yanki ne na wutar jahannama a ranar alƙiyama kaga ashe koda a nan duniya irin abin da wasu ke yi sai mutum ya zalunci ya yi cuta sai a je gaban alƙali yanzu kai da ya zalunta kuɗinka kuma da kuɗinka zai yaƙi ka a kotu kai kana ƙara kasha naka kuɗin shi kuma yana ɗebo kuɗin ka da shi kuma yana ƙara zubawa za ka ƙarshe sai ya ɗau lauya sai ai kaza sai ai rulin a ce ai baka abinsa ko ƙarya ne ko kaza da ka shi kuma sai ya yana ta munna ai an yanke hukunci magana ta ƙare to ka sani baka ci bagaz ba sai ran da baka da ko kwabo za ka biya shine ranar kiyama ran da mutum bai da komai sai aiki ai ai ai ai ta masu wannan harkar ta ta faɗace-faɗace in suna kira suke cewa sai hali sai aiki ko ai alkiyama ne sai hali sai aiki cikakken sai hali sai aiki sai alkiyama ba wani wanda ya ce ka'ida ma kai da ubangiji za ku yi magana ma minkum min ahadin illa sai kallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman manzo Allah ce ba wanda daga cikin hadisin adi cikin sahih bukhari manzo Allah ce ba wanda daga gare ku face sai magana shi da ubangiji gaba da gaba ba tafinta tsakani manzo Allah ce mutum ya kalli gabansa ba zai ga komai ba sai aikinsa da ya aikata ka kalli bayanka ba komai sai aikinka afuwar mutum ka ya kalli damansa ba komai sai aikinsa hagunsa ba komai sai aikinsa mutum ya kalli gabansa ba zai ga komai ba sai wuta kawai tana dukan fuskarsa sai manzo Allah ce fatta kunnara walau bi shiqi tamaratin kuri igar kuwa daga wuta ko da ta hanyar yin sadaka da tsagin dabino ma'ana ba ka da abin da za ka bayar su raka sai tsagin dabino to ka ba da shi don ka fashe kanka daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala da ka Allah ta'ala ce don za ku yi hukunci ku yi hukunci da ku yi hukunci da adalci sai Allah ta'ala ya ce inna Allah ma ya izu bi haƙiƙa ta'ala Allah ta'ala ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi kaga wannan wa'azi ne wannan ke ma girman wannan wa'azin Allah ta'ala ne jibanci yin wannan wa'azin da kansa wa'azi ne umarni da aka yi muku na ba da amanoni ga masu su da kuma umarni da aka yi muku na cewa ku yi adalci a tsakanin mutane da kuma sauran umarce-umarce na Allah ta'ala a cikin shari'arsa cikakkiyar shari'a kamilar shari'a wacce tattaro komai da komai to ubangi ta'ala cikakken wa'azi yake muku a ciki kaga ce bai kamata mutum mai imani imani na gaskiya ba ya zama yana wasa da irin shari'o'in Allah da irin wannan umarnin da Allah yake mana da dai Allah ta'ala ce ne muku wa'azi da kansa subhanahu wa ta'ala sai Allah ce inna Allah kana sami'an haƙiƙa Allah ya kasance mai ji yana cikin siffofin Allah akwai siffa ta ji kuma yana cikin sunan Allah sunansa as-sami'u kuma ubangiji ta'ala yana ji e ji ne amma ba irin ji na halitta ba amma dai jin ji ne isa hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi inna Allah sami'an sai manzo Allah ya nuna kunnensa ba yana nufin Allah yana kyamakin kunne ba a'a yana nuna jin sai yace basiran sai kuma ya nuna ido dan ya tabbatar mara cewa Allah yana ji kuma yana gani to kaga me ake nufi inna Allah kana sami'an Allah yana ji ma'ana duk ayyukan duk maganganunku da kuke yi ubangiji ta yana ji sai muku sakamako akan su ba wani zance da ɗan adam zai face Allah ya san da yake faɗa zancen wancan baya hana Allah ya ji na wancan ƙarajin wancan baya hana Allah ya ji na wancan subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah basiran ne ubangi ta'ala yana ganin ku mana duk ayyukan da kuke yi Allah ta'ala yana ganin ku la takfa alaihi la khafiya wata mai ɓuya ba ta ɓuya ga barin Allah ya alamu kha'inatul ayun wa ma tukfi sudur babu wani abu da Allah ta'ala baya ganin sa kaga ma'anar ubangiji ta'ala yana ganin sa ma'ana Allah ta'ala zai muku hukunci akan sarana ranar alkiyama dai inda kaji an ce Allah yana sani ko yana ji ko yana gani abin da ake nufi to zai hukunci akai subhanahu ta'ala ka da maganganun mu kenan da ayyukan mu kenan dukkanin su Allah zai mana hukunci akai shi sa Allah ce wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada saboda ji da gani suna da alaka da zuciya sala ce kullu walaika kana anhu mas'ula duk wa'annan ababan tambaya ne Allah zai tambaya kan sura na alkiyama haka Allah yana jin maganganun ku kuma Allah yana ganin ayyukan ayyukanku subhanahu ta'ala sai ubangi ta'ala ya ƙara kiran masu imani Allah ta'ala ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amun ya ku waɗanda suka yi imani ma'ana wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah imani na gaskiya sai Allah ta'ala ya ce atiqullaha ku yi wa Allah da'a mana ku yi wa Allah biyayya ku bi dokokin Allah ku bi shari'ar Allah ku bi umarce umarcen Allah ku nisanci ababen da Allah ya hana sai Allah ya ƙara cewa wa ati'ur rasula kuma ku bi manzo ar-rasula anan kaga alif da din na ma'arifa ma'ana wannan ar-rasul din ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an maimaita ati'u ibn ashur ya ce nan an maimaita a tsi'u don a nuna ma mahimmancin ɗa'a ga manzan Allah don a nuna ma cewa ɗa'a ga manzan Allah ɗa'a ce ga Allah don za ga a wajen ulul amur ba ƙara cewa a tsi'u ba a tsi'u Allah wa a tsi'u rasul sai cewa ulul amur minkum su ba ce a tsi'u ulul amur minkum ba saboda ulul amur ba sa ɗaukar irin hukuncin biyayya da ake wa Allah da irin hukuncin biyayya da ake wa manzan Allah amma biyayyar da ake yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kai tsaye biyayya ne ga Allah to dan kuma kada wani ya dauka irin biyayyar da za ya kullu Amur irin biyayyar da za a yi manzan Allah kenan a'a shi sa Allah ya adafin Allah sai karkawa a tsiku ma'ana yanda laƙan za a yi wa Allah biyayya haka mutlakan za a yi manzan Allah biyayya shi sa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fahimci haka idan annabi ya umarni in ba su fahimta cewa umarnin na shari'a ba ne to sai sun tambayi manzan Allah saboda umarnin da Allah ya ce wa bi rasula kaga lokacin da da barira barira Allah ya kara mata yadda mace ce ga ta dai baiwa ce asali amma mace ce mai albarka kware kware da gaske akwai sunnoni uku ta hanyar ta aka same su to lokacin da aka yanta ta tana karkashin auren bawa mugis mijinta bawa ne to a ƙa'ida ta shari'a idan bawa da baiwa suna aure ita matar aka yanta ta ta zama ya tana da zaɓi ko ta fasa auren ko ta ci gaba saboda yanzu ba matsayin su ɗaya ba ko fa su ba ɗaya bane to mugis yana bala'in santa idan ce ba ta zauna da shi ba za ka sha mamakin irin soyayya da mugis ke barira yawo ya dinga yi a garin madina yana kuka shi sa ma manzo Allah ya gaya Abbas ya ce abbas ka yi mamaki irin sanda bugu da ke barira kuma ka yi mamaki shi kuma irin kin da take masa amma duk da wannan tace ba ta zauna da shi ba to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata magana me zai hana ta zauna da shi ce da manzan Allah ya manzan Allah umarni ne ko ce to kuke nema mata ma'ana in umarni ne na manzan Allah magana ta kare za ta zauna sai manzala ce bal ashfa'u a'a ceto nake nema su ce ya manzala bana bukatar zama da shi saboda sun san ka'idar shine duk abin da manzan Allah ya umarni kawai za a yi masa biyayya amma akwai ababen da ababe ne wanda ba su da alaka da shari'a abu ne da yake alaka da duniya lokacin da manzala ya zo garin Madina ai ya samu suna yin suna a kilili irin barbara da ake wa dabiru sai manzo Allah ya gani cewa ai ko ba ku yi wannan ba dabino zai yi to sai sai ki tun daga abin da manzo Allah ya faɗa da aka shekara sai dabino ya ki kyau sai manzo Allah ce antum a'lamu bi dunyakum manzo Allah ce to ku ko fitar duniyar ku ce ba da kayan ku ta saboda ba babun shari'a bane babun duniya ne kawai wannan to shi sa aka yi da aka ce a Allah kuma ka ce wa a rasula saboda za ka ulul amri amma za ga guraren da ba kawo ulul amra ba ai Allah baya mai bitaɗi ulul ubangi ta lati ya ayyuhal ladzina amanu adi'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'una kaga cewa kai adi'u Allah wa rasuluhu ba kar cewa wa adi'u rasulahu ba haka nan da Allah ta lati a wa adi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshadu kaga nan ma ba ƙara kawo adi'u ba saboda ba ka magana ulul amr ba haka da Allah ce mai yadda Allah wa rasuluhu yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizuna amma nan saboda zaka ulul amri dan a bambanta ma biyayyar da za a yi wa manzan Allah ba irin ta ulul amri ce sai aka kawo adi'ullah sai kuma ce wa adi'ur rasula haka na ana buƙatar ubangi subhanahu ta'ala kai masa biyayya mutlaqar biyayya dan duk inda Allah ya ce kai to babu cutuwa a ciki haka nan manzan Allah sallallahu alaihi biyayya ake ma mutlaka dan manzala shi yana isar da sakon Allah ne yana zartar da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai Allah ce ulul amri minkum da ta al'amarinku a nan ulul amri malamai sun fassara shi abubuwa guda biyu ulul amri shine shugabanninku na jagoranci shugabanninku wanda suke shugabantar ku a zamantakewar ta rayuwa to wayannan wajibi ne a yi musu biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisai masu daman gaske manzo Allah sallallahu alaihi yana bayani kan aiwa shugabanni biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa a hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira cewa ausani khalili an asma wa wa in kana abdan habashiyan mujadda'ul atraf yace manzo Allah sallallahu alaihi wa yayin wasiya cewa shugaba na ji abin da zai faɗa ne masa biyayya ko da bawa ne bawan ma baƙi kuma mai yankakkun gaɓoɓi to ne masa biyayya tun da shi ne shugaba haka ya zo hadisin abu dar allah ya ƙara masa yadda a kwatankwacin irin wannan shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin ibnu umar allah ya ƙara masa yadda manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa man kala a am an da'atin laqiya allah yawmal qiyamati la hujjata duk wanda ya cire hannunsa gabaran da'a irin masu tawaye ɗin ce an ba ruwanmu da wani shugaba duk ɗagute ne duk kaza zai kala sai zai haɗa Allah rana ma ba shi da wata hujja manzala ce man mata laisa fi unqihi bai'atun mata mai ta jahiliyyatin duk wanda ya mutu a wuyansa babu wata caffa da yau shugaba to zai mutuwa ne irin mutuwar jahiliya shi sa ka'ida ta musulunci idan al'umma tana da shugabansu to haramun ne wani zai tawaye dole ya biyayya kawai haramun ne tawaye ko da ku shugaban nan yana wani ayyuka na zalunci da fasikanci haramun ne a masa tawaye saboda yin tawaye yakan haifar da ni yakan haifar da fauza cikin al'umma sai ya baya zuwa ga zubar da jinanan mutane da hana al'umma zaman lafiya wataƙila ma ya baya zuwa ga rushewar gari baki ɗaya sai da na usman allah ya ƙara masa yadda ka dubi 'yan tawaye tawayen da suka yi masa amma ya hana ma a yaƙi su daga ba burgewa ba ce domin to da yawa za ga musamman jahilai da ba sa zuwa makaranta to su dama abin da ya fi ɗaukar su kenan wani ya tawaye daga yanzu duk wanda ya fito tawaye to yanzu shine na Allah a gurin su to kaga wannan tafarkin jahilai kenan za ga duk wata mummunar aƙida da aka kawo ta a wannan al'ummar ta manzan Allah tushen ta farkon ta shine ce a shugabanni tawaye duk wanda ya karanta tarihin musulunci kawarjanci ba haka kai ba to shi an ci ba shi ma abin da ya daka kenan abdullahi bin saba da abin da ya zo kenan cewa shugabanni azzalamai ne a yi mutu tawaye an kwace mai mulki sa kaza da kaza daga ne ya bullo da abin da yake so ya bullo da shi su ma kawarajawa suka yi tawaye in ka dawo kusa kusa kusa kusa mu dawo ma kasanmu najeriya sanda shi'a za ta zo najeriya da me aka fara mana muslim brothers aka ce duk shugabannin mu dagute ne ko ba ka ba kowa dagutu kowa dagutu kowa dagutu ana nan bul sai shi'a ta bullo ko ba ka kai ba boko haram ya ta zo eh duk shugabannin kafirai ne duk ma bokon kafirci ne ba haka bane zaka duk abu irin wannan in ya zo ya kamata kai da kake zuwa makaranta kai ta ka tsantsan da shi ba kawai da wani malami ya fito ya soki gwamnati ko ku ta tsalle kuna munna shi ne malamin Allah ba ka bari ka ga tafiyar wata kida ya taho iyayenmu da malaman magabata suna da cikakken hankali ne in sai ga kura irin wannan ta taso sun san akwai akwai datti a ta to amma sun san a lokacin da su kai magana su ma tafiya za a yi da su sai su koma gefe in suna tare da masu hankali su musu bayani kar ku bocin urat yanzu lokacin da harkar brothers ta zo wanda uba ne ko malami zai zo garin nan ya kara biya ce ba daidai ba ce a saurara masa masu ya koma gefe masu hankalin amma da yawan mu na san akwai wanda iyayensu a gida sun gaya musu wallahi mutumin nan ba kan gaskiya yake ba amma sun san sun fito lokacin sun faɗa guguwa ce tafiya na tafi yana cikin matsalar jahilai duk inda ka kai da ilimi da nuna musu hanyar Allah da hanyar manzan Allah in dai ba za su yi kana zagin shugabanni ka nemi tawaye ba kai ba malamin Allah ne. duk kuma rashin karatun malami in dai zai hau mumbari ya rigima ai shugabanni azzalumai ne ai kaza ai ai mutu kaza yanzu zaka ji ana tara ba da gari ayyo ayyo malam wani ya taba mutana to ya taba su sai ni naka yanzu shine malami na Allah yayi mai wai ya taba shugabanni ai ba ya da tsoro ai ba ya da tsoro kuma kana ziga shi ba ya da tsoro kuma da za a yi ram da shi a kulle ba za ka taɓa cefa na rana ɗaya ka kai gidansa ba kawai kai ka ziga shi ba ya da tsoro kuma shi ma san abin da ya ba daidai ba ne ko ma mafi yawa ba don Allah yi ba ko wani abin ana yi don neman suna ko da shugaba abin da ya saba wa Allah ne a iya saba wa Allah ake kin yi masa biyayya amma nan baya bayawa zuwa ga masa tawaye daga dole sai mun ba a hankali wata irin rayuwa muka shigo yanzu wanda fatintunu ga sannan kala kala su shigo mana ko mafi yawa fatintunu za a shigo mana da su wallahi ta hanyar da ake shigo mana da su kenan kawai mutum yana da gurbatacciyar aƙida kawai sai ya zo kawai sai ya dan samu dama sai ya soki gwamnati naka yuwu sai a biyo shi da an fara tafiya ya fito muku da mai yaƙi da su ai ga yaƙi da su sai ya fito da ita daga ba a yi shugabanni tawaye ba a yi musu tawaye haramun ne musu tawaye hadisin a a a a a ubadu bin samit Allah ya kara masu da aka yace baya ana lai sallallahu alaihi sallam cin santi wa ba'ati Filma karahi wal ya yace mun wa manza Allah baya a wajen za a yi masa ainihin za mu ji kuma za mu yi masa da'a abin da muke jin daɗi da wanda ba ma jin daɗi wa ala anna Allah no zaza amra ahlahu kuma mun man baya cewa ma'abuta al'amar shugabanci ba za mu musu jayayya ba sai illa an taro kufuran bawahan sai dai da kuka kafirci karara wanda ba an tawili za a yi musu to shi ma iya wannan a ne ba za a musu jayayya ba amma sauran abu da su umarni wanda bai saba Allah ba to anan dole ne a musu jayayya kai kenan akwai alaƙa tsakanin biyayya ga shugabanni da ko biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da dama wanda zamu kawo su yanzu lokaci yayi sai goban Allah ya kai mu zamu kawo su sannan sai mu dora insha Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin